Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada na FM din a rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live da ma sashinmu na VOA Hausa da kam akan yanar gizo. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To a yau Juma'a 20 ga watan Oktobar shekarar 2017 kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a muna magana ne akan nishadi da al'adu. Yau za mu yi tsokaci ne game da al'adu don mu sani shin a tsaye suke cak ko kuwa suna rikidewa. inda za mu buɗe muku layukanmu na alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku faɗa mana yadda ku kanku jama'a kuke kallon al'adunmu. sai kuma haka nan za mu tattauna da wasu mawaƙa guda biyu mai dala mai dawa daga kanan dawa a najeriya yawanci yanzu matsalar da muke samu na eh, ko da misali aikin gwamnati ne mm. zai yi wa ya mutum ya da layin da aikin gwamnatin da yake yi kawai dan salarin da yake samu a wata ya mm. ka samu ya yana dan kasuwanci ko da noma ne ko wani abu makamancin mm. haka samu karin kuɗin shiga yawwa to mm. mu din ma ba mu zauna mun tafiya mun ce waka ce ita za mu yi ita ce sabulun mu ita ce omo mu ita ce man shafawar mu ba a fahimce ni ina gani yawwa <laughs> to shi kamar yayana mai dala din dama tsohon tsohon tela ne ce ya ce sana'a goma maganin mai gasa hmm. haka ne kowa ka taba ko ina za a ji waƙoƙin sa cikin <laughs> to zai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa da ke tabo abubuwan da suka shafi rayuwar matasa kai tsaye yanzu kai tsaye bari mu je ga mawaka mai dala da mai dawa don mu ji irin tasu basira ta waƙoƙin zamani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To dawa muke magana ko in ce dawa dawa muke magana. kuna magana ne da mai dala da mai dawa wanda aka fi sani a tare da dala dawa. To wanne zan fara da shi a cikin ku ku bani daya. To an baka mai dala. To mai dala ai kaga ku lafiya lau kenan ai. To mai dala da farko menene cikakken sunanka sannan kuma ya aka yi aka fara wannan harka ta nishadantarwa. Eh sunana Abubakar Mai Dawo Lumo. kuma yadda aka yi na fara wannan harka wato na fara ta tun lokacin na tsaman ina shekarun tsakanin sha biyu sha uku haka mm. na fara watsi na hausa hip hop mm. gambara kenan mm. a lokacin da na fara bani mantawa around 2008 na fara shiga studio na yi na fara waka kenan na fara rerota mm-hmm. so da tafiya ta yi tafiya na yi waƙoƙi da dama hmm. uh, wanda waƙoƙin da na yi ni kaɗai za su iya kai guda saba'in zuwa wani abu kamar haka hmm. lokacin ina yi ne hmm. to lokacin ina zuwa lens of media a jos daga bauchi kenan nake zuwa nake aiki da su habib Muhammadu. to har a lokacin ma na yi shooting videos sun kai guda tara eh. Mm-hmm. har lokacin da aka zo aka bude wannan sabon gidan tv na arewa 24 mm. akwai wani nomis d da yake yin program na hip hop wato hausa hip hop mm. ya yi interview da ni yana kuma saka wa'innan videos ina din a program dinsa. So mm. mm-hmm. daga baya Eh, daga bayan da aka yi kuma muka jone da mai dawa muka mm. fara yi shine lokacin da ya tafi makaranta gana. Mm. kasan wani lokaci guri yana sa mutum ya zamo too exposed ya zamo yari realizing mm. talent dinsa. eh ya gane me basira shi take yau wato shi ma da ya fara yi bayan ya dawo gida sai muka fara yi tare to da muka fara yi tare sai muka ga to why not kawai mu mu kamar abin zai fi bada kala mm. bayan mun yi maja ɗin kuma muka fara sai abin ya bada kala kamar yadda muke tunani eh. har ma ya wuce mu Yadda eh. eh. yanda aka yi aka fara to to to me me me me alakar ku da juna yan uwa ne a'a wasu yasa ce ko tagwaye ne nan? <laughs> to ba tagwaye ne amma kanina ne shi yake dina wa da kani ne dai a takaice daya eh, to bari koma wurin shi mai dawa din kana ji na mai dawa ina jin karan kai to menene cikakken sunan ka kai ma cikakken sunana shine zakariya mai dawa lumo to wai wannan waka da kuka faru tare a matsayin yan uwa shin ba ku samu kalubale bane a ce kai ya kuma dukkan yan gida ɗaya sun tafi waka eh to kalubale dai ka san ita rayuwa Mm. duk hidimar da kake dole ne ka samu kalubale kala-kala mm. eh, eh, more especially irin hidima na waka mm. eh, za ka iya samun wani a lokacin da kake dan dungura ka zai iya ce zo in taimake ka idan ya ga kana da wani basira na daban sai ya yi ta amfani da kai ya yi ta amfani da kai Mm. daga baya idan ya ga ya cin ya ganga sai fita hanyar ka. Mm. to duk irin wannan irin wannan challenges din mun same su rayuwa mm. sosai ba kaɗan ba eh to amma misali yanzu eh, in aka ce waka da kuke yi in na tambaye ka na ce menene ya ja ra'ayinka kai ma ka bi sawun dan uwanka ka fara taka wakar me ya ja ra'ayinku da waka eto eh ra'ayi na dai da ya sa na fara ka san aka ce zama da maɗaukin kanwa hmm, shi ke kafarin kai eh, yawa to dan ni gaskiya zangona na na fara waka ba wai da dadiya ba ce hmm. dan ban wuci shekara biyu da fara waka ba hmm. eh, a shi yaya na mai dala ɗin gaskiya tun 2005 yake waka ya dan dade daga baya yawa yake maka bayani mm. lokacin da na je makaranta a Ghana na sai na ya kamata ni ma dan tunda yana da dan basira wacce nake ganin yakan yi lokaci guda in ga ya zauna yana dan rubutu abun yana ban sha'awa mm. na ce to ni ma ya kamata in dan fara kwatantawa mm. ashe dama ina da basirar tawa na zauna a kai ne ban gane ka turmushe ta da <laughs> eh sai bayan da na dan yi nisa da shi ne sai na fahimci cewa ashe ni din ma zan iya abin da yake yi. Eh, masha Allah. To amma amma na fara ga dangadan. Eh, kafin ka dawo kuma kuka dasa. Eh. Me kuka karanta misali kai da ka tafi gane me ka karantawa? Eh, na je na karanta information technology. Oh, information technology. To, to da eh. kai da shi da abu ɗaya kuka karanta ko kowa da abin da ya karanta? kowa da abin da ya karanta shi ya karanta journalist ne masu ah, to dan uwa ne shi <laughs> dan uwa ne da ya tsere ya koma wani bangare duk da yake da shi ba communication din ne ya da waka ma communication din ce <laughs> to amma yanzu misali eh, eh, yawanci a matsayin ku na matasa matasa an san su eh. da kwazo da fafutukan neman na kansu wannan abin da kuka yi wa kanku na maganan ku haɗu ku yi waka tare da sauransu kwalliya na biyan kuɗin sabulu misali kila yanzu ba kwa tunanin kila ko aiki ko wani abu a kawai wannan ne kusa gaba eto eh ka san yawanci yanzu matsalan da muke samu na ko da misali aikin gwamnati ne mm. zai yi ya mutum ya layin da aikin gwamnatin da yake yi kawai dan salarin da yake samu a wata. Ya mm. ka samu ya yana dan kasuwanci ko da noma ne ko wani abu makamancin mm. haka. Samu ƙarin kudin shiga. yawwa to mm. mu din ma mu zauna mun da mun ce waka ce ita za mu yi ita ce sabulun mu ita ce omon mu ita ce man shafawar mu ba a fahimce ni ina gani yawwa <laughs> to shi kamar yayana mai dala din dama tsohon tsohon tela ne yawa to ni kuma akwai fasata wata aikin kwamfuta mm. da yi wato a business yawa eh, to muka yawa to kaga dai ba mu zauna dai shiru mun cewa karkawa za mu eh, an haɗa biyu wannan wake-wake ko kuma eh, harka ta nishaɗi da kuke cikinta misali yawanci akwai ƙalubale a cikin al'ummar hausawa kana da wani sako kaman ƙalubale da suke cikin al'ummar mu ta hausawa akan waka mm. shine normally za ka ga yawanci zai wuya mutum ya taso ya ce zai waka a gidansu ma a bashi to na mm. farko ni dai a cikin gida ba mu samu wannan kalubalen ba mm. dan bana mantawa studio na farko da na fara shiga baban mu shi ya bani kuɗin da na shiga studio ƙarfafa maka gwiwa amma kuma eh, amma kuma a anguwa da sauran mutanen gari yan uwanmu da suka na fara waka mm. akwai waɗanda suka zo su san cewa da goyon bayan shi ko kuma da tallafawan shi ma na fara ba mm. sun kafa sukoki da yawa mm. na kan cewa wani kana gani ɗanka zai zo ya fara waka kaza kaza ya mutu ai tashi to amsar da yake basu shine yaron nan ɗana ne na fi ku sanin wane ne shi na fi ku sanin abin da zai da wanda ba zai ba saboda haka yanzu haka babanmu yana gefe hmm. yana jin interview ɗin da muke yi da kai alhamdulillah saboda lokacin da Ziriyom sai kira yake ce za ka kira mu hmm. muna tare da shi muna ɗan tattauna al'amuran yau da kullum a cikin falon sai ga zirium sai eh ya kira eh za mu iya za mu iya jin muryar shi in ya yadda eh a za ku iya jin muryar shi baba barka da warhaka <laughs> barka ka dai <laughs> yau wato eh, da farko yi cikakken sunanka sunana mai dawa lumu abubakar baban mai dala mai dawa baban mai dana dawa. Eh, to, to <laughs> yawa dama magana ka muke yi yanzu na suka ce kana ɗaya daga shi wanda suka karfafa gwiwar su yace magana studio ma ranar farko kai ka tura shi ya je ya biya ya yi waƙarsa ta farko kuma yake ba ku kake ba su goyon baya. Shin me yasa kai tunanin bari ka tallafa ma 'ya'yanka ka mara musu baya akan abin da suke da shi na basira? Eh, abin da ya faɗi shine sai na fahimci eh, ni ɗan sanda ne kuma na yi yawo sosai na yi yawo na yi aiki a majalisar ɗinkin duniya na aiki a New York na aiki a mm. Najeriya na aiki a Togo na aiki kuma

muka shigo mun san akwai wasu kafin mu shigo da muka shigo sai muka zamo mai buri ya zo mai tabarma ma fara alkawari zan cika muku kamar ta tabara just like I told you in mun samu ba ku ba na ji an faɗa kukan kurciya jawabi hayan malami zo zauna ya ka ɗalibi yanzu ne zan fara yi muku irin bashin baki hip hop burdai sabbobi na ai daban-daban ko a iraki ma ɗauka na ake dan in iyawar ka ne yake sa kai din mu sarautar malami da duka a hannu zafi ka yarfar in bai maka ba tsaki ya wuka tobar amma ka sani hukunci zafi a zartar mai tsanani a kan ka dan ko kai baka da da'a mai hakuri yakan dafa dutse yana da da'a that is why I my girl ta zo da sa wani ina ruwan biri daga da ba mu hanya wuta na kawo tashi dai kamar a shana I'm so sophisticated, doing right ba na Na ji kai malam tun da safe zuwa rana, we've been doing this, da mai talatin kanana. yarda ko kaji tuntuna ai mu ko mun ware kana san mu ko ne mu ko mun tashi tun farkon dare ko kuran mu ma ba ba a gani a can tare sai on the fence sun ba mu sun ware kura ta ci kure zan na mun ture ya kan mun jure a ki mun hure ne ne sun gare solo mu tawaye amma la baya zan haka ne ba ai kamar kurkunu wai zanen release my heart na ta kunu ta sire da fani you da tell me with abu hanu ba sauran raini sun gani da abu hanu yeah sun gani da abu hanu muka shigo mun san akwai wasu kafin mu shigo da muka shigo sai muka zamo musu karfan gaba da gangan muka shigo mun san akwai wasu kafin mu shigo da muka shigo sai muka zamo Kama yau, give me some abinci if I like abinci for the haters mun yi gwalo mun bar su ma abinci. The one to talk like that mun toshe musu hanci. Mu a sama su a ƙasa ba ma da kasanci. Ha ban san wawanci ni nake sa su duk su kasa furici idan na rike microphone garin su haramci tafi aiki na cikin ka ba lalaci zama kan bola sai dabba ko ko mahaukaci ko ko ka san me ake nufi da lalaci zan ci gaba da yin sharaf ai da furici dan na cancanci ma a bani kwantili ko da cikin makarantun ta babu labirari january march oh a forget da february mun gagara mun karfafa mun yunkura sun razana mu ne muka kame duka dukan muka sanya duka mu ne muka zanto ka canjar take tsakani ni shugaban kuto ku fada min me za ku bani hip hop sai kawai nake to ne ku ku dani on the top a saman kowane shegen da yake tsami ko cikin gidan su mama ni ake wa marhaba bi ni ne kawai suke gani da sun bude duk kababi da shiga na suke. <laughs> dala dawa kenan kaji kaji maganganu eh magana dalla dalla da gidan <laughs> mm. to uzuma yake rawar wannan wakar ai kawai girgiza kai kin san kamar maganar ta su dole yake ne na zaune ya iya rawa amma aka tashi sai a gane waye gwani <laughs> to to za a ci um, gaba da hirar baban nasa haka ne to sai kuma kuma mu koma ga Dr. Salisu Bala, masanin tarihi da al'adu a cibiyar adadin tarihi ta Arewa House a Kadunar, Najeriya. Haka yake sannan kuma a lokacin da muke tattauna wannan da shi za mu ba da dama ga masu sauraro domin su kira su mutum ɗaya biyu uku kila za mu ba mm. su dama saboda su masu ba da tasu gudunmawa a cikin tattaunawan shin al'ada tana tsaye ne cak koko tana canzawa ne. <laughs> Sosai. <laughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. da warhaka Dr. Salisu Bala. Mm. Mm. Barka da yini. Barka da sake dawowa. <laughs> Ai kwana biyu ce kusan tun wurin azumi ba. Gaskiya eh, kam fatan kana lafiya. <laughs> To alhamdulillah mun gode Allah. To masha Allah. To ka dai ji abin da muka faro magana amma sai muka faro da hirar wasu mutane ko kuma wasu matasa guda biyu eh, dala dawa da suke waka a jihar Kano kuma baban su ne mai tallafa musu wanda mako mai zuwa za mu ci gaba da hirar baban yanda yi tunanin bari ya taimaka wa 'ya'yan nasa su samu basirar su ta dore. Eh. Shin yaya al'ada take a tsaye take cak ko ko juyawa take muna son mu gane yau to da farko dai yana da kyau mu fahimci menene al'ada mm. kafin mu je ga misali ko abin da ya shafi canzawarta ko rashin canzawarta abu na farko al'ada idan an ce al'ada ana nufin wato rayuwa hanyar rayuwa mm. ta ɗan adam ko kuma hanyar rayuwa ta wasu al'umma ko wasu jama'a mm. musamman hanyar rayuwar nan zai iya kasancewa tsare-tsaren su ne ta fuskar zamantakewa an ce zamantakewa kaga ya shafi aure mm. ya shafi mu'amala ya shafi cinikayya mm. ya shafi yanayin sa kayan su sutura ya shafi yanayin eh, tsarin abincinsu da abincinsu. sannan kuma akwai abin da ya shafi addini akwai abin da ya shafi kuma wato tsarin shugabancin su kowanne da nashi fanni to amma na ana magana al'ada a dunkule ana magana ne akan abin da ya shafi rayuwar wasu mutane ko rayuwar wasu al'umma ta fuskar zamantakewansu a tsare-tsaren suturarsu mm. tsare-tsaren hanyar rayuwarsu da sauransu da kuma ya shafi ma bangaren da ya shafi wato ilimi da suka gada daga iyaye da kakannin kakanni to ita al'ada kamar yadda na ambata ko kuma hanyar rayuwa kamar yadda na ce so da yawa akan samu dalilai da sukan sa a samu canje-canje na al'adun al'umma mm. akwai wato al'adu na shigan juna mhm. misali in ka lura da abin da kuka sa na wannan fannin mm. waka mm. kaga ai tsare-tsaren wakar da suka yi ba tsare-tsare ne na wakar al'ada ta malam bahaushe ba mm. saboda zan iya cewa rap ne ko rap ne yawwa kaga shi malam bahaushe bai san wani abu da ake kira rap ba mm, gambara dan kusa da shi kusa da shi gambara shi kuma gambara zambo ne ai eh, na ce kusa da shi gambara irin zuba. yawa kamar gambara mm. kaga gambara you know za a ce ana zambatar wani ne ko wasu mm. ko wani abu makamancin wannan to ana samun abin da ake kira cross breeding ma'ana al'adu sukan shiga juna saboda wani ya ga rayuwar wani ta burge shi zai iya ɗabbaka al'adar shi akan al'adar wancan ko kuma ya kwaikwaye shi ya yi wasu abubuwa makamantan waɗannan mm. amma idan ka duba al'adun mutanen ƙasar larabawa kafin zuwan musulunci mm. in ka lura su ma tana yin waƙoƙi ai da kuma ire-iren waƙoƙinsu mm. har yanzu sai dai a ce maka tsarin rubutun wakan ya canza saboda an samu kayayyakin buga rubutu da sauran abubuwa makamantan waɗannan amma ilimin yadda ake tsara waka a rubuta ta a mm. takarda mm. da sauransu yana nan yadda yake ilimin yana nan kuma ana ci gaba da shi mm. sai dai kuma wasu abubuwa da aka ci shigo da su wanda za su ƙara ƙawata abin misali kaga kamar malam bahaushe akan yi amfani da kalangu wurin waka da kiɗe-kiɗe da sauransu sai yanzu kuma sai aka samu wasu kwannoni daban-daban da suka shigo na kera wasu irin ganguna waɗanda sun saba ma irin ganguna da malam bahaushe yake amfani da su a baya za ga ana maganan kuge ana maganan goge ana maganan eh, garaya duk duka sunan da yawa wanda malam bahaushe ya san yake amfani da su kuma a da amma yanzu sai wasu abubuwa suka shigo sababbi waɗanda suka sa waɗannan abun ire-iren su ne amma kuma a wani irin salo na daban na musamman mm. idan ka lura da kyau za ka ga idan mutum yana so al'ada shi ta mutu shi ne dako al'adar wani ya ɗabbaka ma kansa ya zauna a kai yana yi a sannu a hankali sai ga ya manta da tashi al'adar mm. wanda kuma idan al'ada ta mutu to kaga wannan eh, al'umma ana tunanin ah, kusan za a waye gari wata ranar sinema al'adar su su rasa mm. To, uh, saboda Alal misali, akwai a ganinka akwai uh, al'ada mai kyau akwai kuma mara kyau. Za ka ga kamar alal misali ka ga al'adar wani da ya dan birge kaɗin ne eh. kaga kamar ya fi inganci akwai laifi ɗin mutum ya ɗauko ya amfani da shi a ganin ka me kake gani akwai al'ada mai kyau al'ada akwai al'ada mara kyau kuma mm. dan ka ɗauko al'adar wani mm. wanda ba naka ba za ka yi kokari ne ka kwatanta da taka al'adar ka ga ya za ka ka inganta taka al'adar hmm. ta yadda ba sai ka bar al'adar ka ba ka kama al'adar wani hmm. ka dora rayuwarka kai ko rayuwar al'umma ka kai? Hmm. misali zan bada misali kamar bori hawan bori ga a wasu jama'u ko a cikin al'adun wasu mutane a sassa daban-daban na duniya za ga su ma suna da nasu hawan borin da suke <laughs> yawa to to amma in ka lura da kyau sai ka ga addini yanzu ya riga ya shiga mutane mm, sun watsar ta yadda akwai al'adun da kawai an watsar da su saboda ba su da tasiri a rayuwar mutanen wannan zamanin mm. idan aka ci gaba da rike su ma mm. sai dai a dinga samun karo da juna ta fuskar wato waye da mutanen zamani suke da ita na wannan lokaci da kuma addini da ya shige su ya zamanto suna tantance wacce ce al'ada mai kyau wacce ce al'ada mara kyau hmm. Yau to ka misali kamar fannin waka eh, eh kamar fannin waka eh wa kafin da ba ina sai yau to ba dan ba da mu jina kamar fannin waka hmm. zaka ga zaka iya ganin al'adar wani hmm. ko kayan kiɗa irin nashi wanda a al'adarsu irin su suka saba da su ko kuma suna da wani irin sabon salo wanda ya sha bamban da irin al'ada da kake da kai domin mm. kan ka dogara da na abin da kai kake da shi mm. wanda nasu kayayyakin wakar da kayayyakin al'adun yana gaba da naka a bangaren abin da za a ce wato ci gaba. Ci mm. za ka ce kawai za ka dora rayuwarka ko rayuwar al'ummarka akan wani al'ada taka da ka gada iyaye da kakannin kakanni ba. Eh to to yanzu eh yanzu da kake maganar kamar waka misali kaga mun ji ta farko yanda kace bari mu dan waiwaye shata ko da sakan talatin ne mu ji yanayin waka a da bayan waccan da muka ji. Ka dan rike layin ka sai mu dan saurari wannan dan sai mu dawo mu ji ya za a tantance. Mama, dan da zazana da Musa. Lafiya zaki, mamman baban kadare ma da Musa. Mamman mai zaki da Allah ji kan Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina. Mm, to ka ji dakta. Hello? Hello? Yawa to kafin mu koma ga shi Dr. Salisu Bala ga wani gudade da ya kira mai sauraro ne. Me zaka ce kafin mu koma ga Dr. Bala? To sunana dai Bello Garba jina mai bulawu da kayan wuta kala kala daga nan kwara. To Bello muna jin ka. Idan muka duba Mm. gaskiya yanzu mun yi watsi da al'adar mu ta malam bahaushe kaga komi na mun yi watsi da al'adar mu idan lokutan bukukuwa mu da abubuwan mu da na yau da kullum mm. duka muna auren al'adojin wasu ne mm. kaga da ya dace ba ya kamata a ce muna yin koyi da al'adar mu ta malam bahaushe ba wai muna muna aro wasu al'adodi ba. Eh to za mu ji malam eh. Bala ya mana karin haske akan aran al'ada din mu. Wajen eh, bukukuwa. Wurin bukukuwa kamar irin da zaki ji an ce Indian night eh. wani ne night kuma. Ko kuma a ji a dauko mu dauko za muna dan yabo dan. Ni kuma me nake ma tunani ni kuma ina ganin kaman yadda muka ba al'adun mu na kaman tarbiyya haka da ake mm. yi da yanzu mm. sake ga iyaye yadda iyaye da suke yi da yaran su yanzu zaki ga na yanzu kuma sun dauko na wani sun kawo. To ai dai ya fado cikin bayanin shi da yake ya ce akwai al'ada mai kyau. Akwai wani to bari mu koma wurin shi. Mm. Eh, dakta kana ji ka ji abin da bawan Allah nan Bello ya ce eh na ji abin da ya ce yau to me zaka ce amma abin da ke faruwa da za a lura da shi shine mm. idan ka lura bambancin mawakan mawaka irin su Alhaji Dr. Mamman Shata mm. da kuma mawaka irin na zamani a yanzu za ka mm. ga idan Dr. Mamman Shata zai waka ba fa ya rubutawa da kayayyaki abin an taba firar da shi ya ce kawai abin zuwa masa yake yawanci mukan ajiye su a matsayin kamar kundin ilimi na wanda ake waiwayawa a ɗebo ilimin da za a ɗebo sai a ɗabbaka waƙoƙin da ake so a ɗabbaka na zamani a amfani da a kayayyakin zamani don a don waƙoƙin su samu shiga misali za ga misali in ka ce za ka kaga mun mawaƙan zamanin nan na yanzu mm. rubuta suke mm. abin da yasa kuma suke rubuta saboda sakon da suke so su isar hmm. ya daidai da zamani ya kuma samu karbuwa. Hmm. To idan suka yi amfani da kayayyakin waka na zamani hmm. to sai ya samu karbuwa a wurin jama'a. Yan zamani ma musamman. akwai competition gasa tsakanin su Kuma wakan. To ba wanda yake so a bashi a baya. To kamar yadda wani dan uwa yake bayani a cikin kan cewa an eh. bar al'adu. Kamar yace a bukukuwa. To yana da kyau a kan a ce. a bangaren bukukuwa mm. yana da kyau a zuwa ce yau kamar yadda suke shigowa su ce fulani dai mm. ya kamata kuma a ce ba wasu kaga sukan shigo da ƙauye dai don su kamanta abu ƙauyawa ƙauyawa eh. Eh, mm. maimakon a ce indiyan dai ko a ce waye dai da eh. sauransu ya kamata a ce misali bahaushe ya ce yana fulani night dai kuma yanzu kamar eh, wurin kamu za ka ga a sa su wane ne a kawo su mm. kumbo da wani aijere gargajiya eh, a sa kayan gida mm. kuma gama game da mawakan da da nan yanzu a da mm. za ka gani akwai sun karkasu iri-iri akwai na mawakan sarakuna sana'a da sauransu mawakan jama'a da sauransu to amma yanzu misali bari Mm. akwai wani lokaci da za a ce hausa night mm. daren hausa haushi za a <laughs> nuna mm. kayayyakin da suke sawa a yi tuwon dawa a sa mishi kanwa a yi miyan kuka a zauna a ci maimakon a kawo irin nan kayayyakin ce na da <laughs> eh. ya kamata mu ma mai alfahari da al'adun wannan to yanzu saboda yawanci saboda yanayin lokaci barin dan tambaye ka a takaice kafin eh. mako mai zuwa mu ci gaba da tattauna da kai saboda wannan darasi ne mai muhimmanci sosai shin ba laifi ba ne kenan a ce al'adu a cikin ƙasa wani ya na wani? ba laifi ba ne saboda abu guda ɗaya hmm. idan ka dubi gari aka ce maka gari babu bako wanda yake shigowa to garin nan ba zai shiga ba ba hmm. idan kana so harshen ka ya yadu me yasa zaka je a China hmm. suna alfahari da Hausa a Ingila da ina ne suna alfahari da Hausa suna program na Hausa ga ta nan muna ta yi saboda suna sha'awar al'adun ka gani so zaka ga cewa idan ka bar wasu abubuwa suka shigo al'adunka amma kai kokarin kare naka al'adun to mm. za ga al'ada ka ta dade tana ci gaba mm. haka za ta za ta dade a wuri guda ba mm. to haka yake to to da gari idan ya kasance ya ya ya kyala baki sun shigo to za a ci gaba nan idan za su zo za su zo da fasahohin su ne mm. wannan da ilimin kaza wannan da fannin kaza wannan sana'a kaza wannan ya iya kira wannan ya iya kowa da nashi to mako mai zuwa za mu ci gaba da kai dakta Salisu Bala saboda lokaci dole nan za mu mm, dakata gode kwarai <laughs> to haka yake eh, mm. to yanzu kan da amadadin Maryam Bashir Bagaje Safinatu Sodangi ni Usman Ahmad Kabir da Julia Lazarus Gresham da engineer Mr. John da ma wanda suke hada ma Facebook live su Ibrahim Jarmai ni Usman din nake cewa mu zama lafiya bari mu ji dan kwairo. Babbar mama ya ce.